sakamakon wasannin da aka buga jiya na cin kofin kalubale na ingila wato english football league na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar kwallon kafa ta newcastle ta yi wajen rod da kungiyar kwallon kafa ta bristol da ci shida da babu liverpool ta samu nasara a kan tottenham da ci biyu da tsaya yayin da arsenal ta sha rigin kwallo biyu da nema ita kuwa bristol ta sha kashi ne a hannun hall city inda hall city ta bi ta gida ta sha ta biyu da ɗaya duk united sun tashi biyu da biyu bayan sun shafa minti ɗari da ashirin suka fafata inda da karshe aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida inda leeds united ta samu nasara akan norwich da ci uku da biyu a yau kuma za a ci gaba da fafata wasannin na english football league wato kofin kalubale na kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united za su ketare da kungiyar kwallon kafa ta manchester city wasan da zai tsawo hankalin magoya masoya kwallon kafa a duniya southampton kuwa za su buga ne da sandala yayin da west ham za su karɓi bakuntin chelsea za a fafata wasannin ne misalin karfe 8 saura kwata agogo na dare agogon nigeria da Nijar da Kamaru. Shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Man City Pep Guardiola ya ce yana da yiwuwar dan wasansa na gaba mai suna Kevin De Bruyne ba zai samu damar fafa ta wasan da kungiyarsa za ta yi tsakanin ta da Manchester United ba a yau. Sakamakon raunin da dan wasan ya samu a yayin wasansu na Premier League a satin da suka wuce da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Southampton inda suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya.